Dabino Dabino ɗan ice ne da aka san shi shekaru da dama da suka shuɗe. An fi nomansa a Gabas ta Tsakiya da kudancin nahiyar Asiya. Yana da ɗanɗanon zaƙi da garɗi. Allah ta'ala ya ambaci dabino a wurare ashirin a cikin Alƙur'ani, amma za mu ɗauki ayoyi biyu cikin Suratun Rahman, inda Allah ta'ala yake cewa aya ta goma sha ɗaya. A cikin ƙasa akwai ‘ya'yan itacen marmari da dabino mai kwasfa. Sai a aya ta sittin da takwas, inda Allah ta'ala yake cewa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Ubangijinsa, yana da aljannoni guda biyu, a cikinsu akwai ‘ya'yan itacen marmari da dabino da rumman. Larabawa suna amfani da irin wannan salon zance, wato wa ambaci abu a dunƙule, sai kuma a ambaci sa a keɓance. wanda hakan na nuna fifikon wanda aka ambata a keɓance a kan sauran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son dabino kuma yana yawan amfani da shi tsarki ya tabbata ga allah wannan ke nuna cewa dabino ba ƙaramin amfani yake da shi ba Allah ne kaɗai ya san iyakar amfanin dabino a jikin ɗan adam, domin shi ne mafi sani. Binciken masana kuwa ya nuna cewa dabino daidai yake da sauran nau'ukan abinci masu gina jiki, kuma ya kasance abinci mai ƙarin lafiya ga mai juna biyu, kuma baya haɓaka sukarin jini, wato blood sugar a Turance. za mu dubi wasu daga cikin amfanin dabino a jikin ɗan adam na farko dabino na haɓaka aikin ƙwaƙwalwa abu ne sananne a wurin masana cewa ƙwayoyin halittar ƙwaƙwalwa ba sa farfaɗowa in sun samu matsala ba a iya dawo da su kan ganiya yin amfani da dabino yana taimakawa ƙwayoyin halittar ƙwaƙwalwa domin yana rage sinadarin plaques wanda ke matuƙar cutar da ƙwaƙwalwa. A wani nazari da aka gudanar ya nuna cewa yin amfani da dabino akai-akai yana gyarawa da ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa sannan yana taimakawa wurin kawar da damuwa da gajiya. Na biyu, dabino na rage alamun ciwon sukari. Masana sun ba da shawarar cewa yin amfani da ƙwaroron dabino a wani ɓangaren abincin da ake ci yau da kullum ina rage matsanancin ciwon sukari. Na uku, dabino yana inganta lafiya da aikin ƙoda. In ban da zuciya, babu gabar da ta kai ƙoda aikatuwa a jikin ɗan adam. Na hudu, dabino na ƙara lafiyar ƙashi. Na biyar, yana inganta lafiyar fata. Dabino na ɗauke da sinadarin vitamin, wanda ya haɗa da vitamin C da D. Duka biyun suna da matuƙar mahimmanci wajen lafiyar fata. Na shida, yana rage raɗaɗi. Dabino na ɗauke da sinadarin magnesium, wanda ke taimakawa wajen rage raɗaɗin ciwo da riƙewa ko sagewar jijiyoyi wanda kan faru kwatsam ga masu juna biyu kamar yadda ya zo a alƙur'ani cikin suratu maryam inda allah ya yi bayanin yadda dabino ya taimaka wa maryam salam ta samu sauƙin raɗaɗi da kuma dawo da ƙarfin jiki lokacin haihuwar annabi isa salam allah ta'ala yake cewa sai naƙuda ta kai ta zuwa ga wani kututturan dabino ta ce kai tona da dai na mutu a gabanin wannan kuma na kasance wani abu wulaƙantacce wanda aka manta sai yaron da ta haifa ya kira ta daga ƙarƙashinta kada ki baƙin ciki haƙiƙa ubangijinki ya sanya wani marmaro a ƙarƙashinki kuma ki girgiza zuwa gare ki game da kututturen dabino ya zuba a kanki yana 'ya'yan dabino nunannu na bakwai dabino yana magance anemia anemia wani yanayi ne da ƙwayoyin halittar jini wato red blood cells suke raguwa saboda rashin lafiya wanda hakan ke hana jini aikin da ya kamata a cikin jiki dabino na ɗauke da sinadarin ion, wanda ke taimakawa wajen farfaɗo da su Na takwas, yana kula da haɓaka folate. Folate wani nau'i ne na sinadarin vitamin B9 wanda ke taimakawa wajen ƙaruwar ƙwayoyin halittar jini da girmansu da aikinsu. Na tara, yana magance rashin narkewar abinci. Dabino na ɗauke da fiber, babban aikinsa shi ne ƙarin lafiya da kulawa da tsarin narkar da abinci. Na goma, dabino na ƙarawa garkuwar jiki ƙarfi. Yana ɗauke da protein wanda ke taimakawa wajen ƙara rigakafin jiki da sauransu. Waɗannan wasu kenan daga cikin amfanin dabino a jikin ɗan Adam. gajerun sinadaran da dabino ke ɗauke da su. Protein nau'in abincin da ke gyara ƙwayoyin halitta kuma ya taimaka wa haɓakar jikin ɗan adam da sauransu. Carbohydrate nau'in abinci mai ƙara kuzari. Fat nau'in abinci mai maiƙo don samarwa da sarrafa hormones. Hormones wasu sinadarai ne waɗanda ke daidaita ayyuka daban-daban a cikin jiki ta hanyar ɗaukar saƙonni ta cikin jini zuwa gaɓoɓi fata tsokoki da sauran gamayyar ƙwayoyin halitta da sauransu vitamin a abinci mai ƙara ƙarfin gani da ayyukan sauran gaɓoɓi da garkuwar jiki da sauransu vitamin b6 abinci ne mai daidaita ƙwaƙwalwa da ƙara lafiyar garkuwar jiki da sauransu. Vitamin 9, Vitamin B9, Vitamin A, D da E. Potassium wani muhimmin sinadari ne wanda dukkanin gamayyar ƙwayoyin halittar jiki ke buƙata. Yana daidaita bugun zuciya da taimakawa ƙashi da sauransu. manganese yana taimakawa enzymes wajen narkar da abinci mai haɗari kamar cholesterol da sauransu. Dukkanin waɗannan sinadaran da muka ambata ba su kenan ba, amma dabino na ƙunshe da su gaba ɗaya. Ya kamata ga mai juna biyu ta rika amfani da dabino domin lafiyarta da na ɗanta. Idan ta kusa haihuwa, sai ta ƙara yawaita amfani da shi domin yana taimakawa wajen sauƙaƙe wa alhalun haihuwa sannan dabino yana hana saurin jin yunwa kuma yana ƙara kuzari da ƙarfafa namiji Allah shi ne mafi sani